magajiya ya magajiya wai ya ne ku haɗa shi da police ku haɗa shi da soja ku haɗa shi da alƙali da magajiya sada shi da kotu in ya ku tattarbe shi ku haɗa shi da gwamna in ya ku mamake shi dan magajiya magajiya. Gashi na. magajiya. ya mana ɗan magajiya ya Allah ya mana ɗan magajiya ya Allah ya mana ɗan magajiya ya Allah ya mana ɗan magajiya Allah shirya mana ɗan ah, Ya gida? Ah, alhamdulillah wallahi. Wallahi na taho mutala yake ce min baka ji daɗi ba kwana biyu ni ma kwana biyu na zuba ido na zuba ido na ga ban gamu ɗanka a gona ba. Bari. Ai Allah ne ya haɗa nan da ibtila'i matsiyacin yaran nan. Wane ne? Ya kuma sai a garin nan kan bai tsuwa bai san mara mutunci ba. Dan magajiya. ba dai dan magajiya ba ah, a kaji kadin da kace dan magajiya kai maka sani ta a Allah ne ne yasa ta zo ta mun shi anan amma loka ga ogiri. to na san dakin ta wannan eh, dutsen ma na san dakin ta kana ji a inda ina jin kana lissafi dakunan ta in ka je in ka je in ka je in ka shiga wajen Niger akwai garin garin su anka ta zauna a nan ma ɗakin ta san kai shida ajiye ka nan da ajiye ka gaya min inda za a albarka kaga yaro ai ba na mutum ɗaya bane ayi addu'a Allah ya shirya shi wai su ba wasu kenan ha shi din a to shi dai ba zan masa addu'a ba saboda me yasa abu akan me yaro da ke ne ya sauke min bishiya idan da ke ne ka ci kuma masa addu'a ba zan kiyaye masa addu'ar abin da nake so in gaya ma shine eh, anan eh. da dan da ka haifa eh. da wanda baka haifa ba kai addu'a Allah ya shirya mana gaban mu shirya mana ba mu shine nace namu da muka haifa Allah ya shirya ƴaƴan makota Allah amma banda wannan banda da magajiya wanda baka kar kai mamakin dan magajiyan ya zo ya ma ranar da dan da ka haifa bai maka ba rayuwa ba a haka Allah ya sauki me ka ne Allah ka shirya mana gaban mu da bayan mu dole mu faga ma fa ko kai ba ma dubiya dole in ga ma kai in ce ko dubiya na zo idan ana jin tsoron a ga ma mu ba ma mana furci bara-bara muke za mu gaya mu a gabanka sai dai ka tafi kai ta talla mu a gari dole mu gaya ma dan da muka haifa da wanda muka Allah ka shirya mana su shirin addinin musulunci namu ba amma din magajiya Allah ya tsibi masa ko dan yar auta ne Allah ya shirya shi ba za a gaya ma gaskiya ba wai kai jima da bari in gaya ma wani abu eh. dan dai kar in keta shari'a ne hukunci hau kaina mai tsanani da manya a garin nan kuma ba na san in keta haddin da hukuma za ta yi min hukunci gidanka na zo kuma duba ka na zo kar na karasa laifin da ba nawa ba dole ga ma ai dan magaji Allah shirye mana shi shirin addinin musulunci wai kada ba za mu adda ba da da kai ka haifa ka san me naka zai zama dan ka bai taimace ka ba dan wani zai maka ranga nawa kai ba zan biye ma ba ba za mu fasa gaya ma ba eh za mu gaya ma wallahi ina tausaya ma kaga wannan halin billahi alladhi saka maka ci da in sa mashi gwara ka shiga transformer can banza kake yi gwara ka shiga transformer ka je ka tambayi ibola wai nan dambe ibola sau arba'in da shida a wajen ka tambayi salin jiyan dan kande ka ji ko ka tambayi salin jiyan dan kande ka tambayi safiya ne zai gaya ma zai gaya ma waye ni ga wannan eh. ka ga wannan halin ba ta da kyau da gwada ma nace su da mutane idan ka sake wannan halin bai same ka ba in na sama wannan goshin lamba goma kenan idan ka ji ci ci gau gau waye ai dan buga ma wannan goshin gwanan sama halin nan in na ma wannan damage kenan tuti wata tuti wata rika ba to iwaji na i iwaji eh Ye? Eh, mana? Allah. Allah wallahi. Kuma ba za mu fasa gaya ma ba za mu shigo gidan nan za mu gaya ma gaskiya. Idan wasu na tsoron su gaya ma mu muna jin tsoron ka ne? To za mu gaya ma Allah ya shirya. Canji su maɗe ma mu za gaya buje-buje. Allah da sai kuma haɗe sai ya karya ka. Sai ya karya ka bas. ai baban zabo Allah sadiya sadiya ni dai a koda yaushe kullun kalma ta ba ta wuce ina son ki ni ma haka ina son ka Allah wallahi to ba na son ka ai ba zan tsaya ina bata lokaci kana zuwa kofar gidanmu ba ina gaskiya ne sauraron ka ba zan taba zuwa gaskiya ne Mala wannan na irin rashin mutunci ne, wannan cin zali ne da Allah, wannan ai hauka ne da Allah, me ne maka? bari gaya maka maza bisa kanka ba mata ba ni abin ga maza ba ni mata na gani akan me zaka zo ka irin wannan to ina so in gaya maka makara ta karshe duk ranar da na ƙara ganin ka a kofar gidansu wannan yarinyar sai ka ga hanjinka a waje wallahi kai baka isa ba aini kamun zubin mata kai ba namiji bane ba Allah malam dakata kai da Allah ka da kake magana da banza nake magana kai kai na kai in dai namiji zai nuna mu hannu sai na bige ko inda ya isa ni kake wa hannu an bige ma waye kai kai an gaya ma ka ake soyayya ita soyayya ba haka ake ba sai ana son ka wannan karfa karfa za ka yi a soyayya wahala kuma za ka sha wahala koya mun yadda rayuwa take za ka yi ko kuma me ya ba zan koya maka ba kai ka san rayuwa ne ma abokar ka kula shi ya ba za a gaya mai ba ya ba za a gaya mai ba rayuwar da yake wannan rayuwa kake yi ba tsari bannan na kina bannan ba zan bannan ba in ka isa mu hada gonar isa shine zaka nuna min kai kai baka da kunya to zo mu je gonar isan ni ba zan je ba amma a sa lokaci wani lokacin za mu haɗu ni ba zan ba ba zan je ba to bannan wajen na kina bannan ba zan bannan Allah ina gaya ma idan ba kai wasa ba zan rara ke ma in dan halan ne kai ka karasa na bige wallahi kana ta wallahi sai na samu ya kara magana sai ka samu ne ki shi ki rabu su ke ki kyale shi dole ne in ka kara wallahi kuka gwarin taba na rantse da Allah sai na samu bata ma sun kunna ka kaji kaya kai to ni kuma bari in gaya maka idan ba sai na samu hanzan idan ka na lotse shi ba Ke sadiya? Me ya same ki? Ke, yi min shiru ki min bayani me ya same ki waye da ke ki? Ba talla bane. ne. Wani talle? Talla dan gidan magajiya mana muna hira da abu kawai ya zo suka da shi da abokanansa suka kama abu suka dinga duka suka dinga duka ni ma suka koro ni cikin gida. Amma dai basu da ke ki ba. to shi kenan ki yi haƙuri kin ji koma ciki ki shiga idan malam ya dawo zan faɗa masa wannan wata irin fitina ce wannan yaron fitinarsa ya kawo har cikin gidanmu kuma ikon Allah amma dai bari malam ya dawo zai zai ji ma me yake faruwa tab ai ba ga wannan zaka da ba sai mu yanke shi ba kawai wai Allah da Allah ne bara in tambaye ka daga yau sai yau ka in sake ganin ka a gurin gura mai tashi za a ƙara zuwa na ce za a ƙara zuwa za a ƙara zuwa ya wallahi wuta balbal wallahi wuta balbal magajiya dan magajiya dan ga Allah gafara can kai kuma in bar da shashasha ne kai garin daga takalmin ka ka zuba min kasa a baki haba kinni duk inda zaka je sai ka ebo kasa ko ina zaka shiga sai ka ebo kasa a takalmin ka ya haƙuri oga ka san garin an yi ruwa ne duk da ka sa kafa ka dole ka yi wace ƙwarɓali a ya haƙuri oga to da Allah ka dinka yin training ai oga saboda ka san yanayi in ba a ganin ka ɗan lokaci ya daga jin tsoron ka kana yawo da ciki tirtsitsi uwa tankin yamaha kundila kenan da mun keken kwando kwando kwandar kwandar ko nauyi baya ma ciki ko ina ciki ai mun riga mun saba ne roba. ya sa musu zafi ya hana su su gasan gasan zuwa gun in download kaman fasta kwatsar kwatsar kwatsar da sun ga cikin sai su baka dubu ɗaya. Assalamu alaikum. Masu kallon mu da sauraron mu kuna tare da ni Gambo Karmami, karamar hukumar Gabasawa jihar Kano. Amma wannan aka fi sani da ɗan Borno. Allah makaɗaici mai rinjaye ya sanar da mu maganin cutar nan ta HIV. Ma'ana cuta mai karya garkuwar jiki. Kawo yanzu sun karkata akan cewa ba maganin ta Sai dai a sha wanda za ta kwanta. tun mu Allah ya sanar da mu shi sakamakon gada da muka yi a wurin iyayenmu har ma muka ƙara samun ƙwarin gwiwa game da malamanmu wanda aka ce wani akasi ya haɗu da wannan larura ko kuma asali ma ya gaje ta to da yardar Allah matuƙar muka bashi magani yana rabuwa da ita cutar tana kasancewa tarihi a tare da shi shi kuma wannan ɓangare ne na masu cutar sikila tsakanin namiji ko mace in dai mai larurar sikila ya yi amfani da wannan maganin da yardar Allah ko haifansa aka yi da sikila maganin yana ratsa asalin ɓargonsa da jininsa kaga yana rabuwa da ita ita ce idan mutum ya kamu da ita za a ce masu inda wato har ma ka ji ce wato kilaya alamma alhalin kilaya su ne to matukar muka bashi da'am and didi and tati and nai and joy to da yardar Allah ko gadar larura yayi za ka ga yana rabuwa da ita cikin yadda Allah. Babban adres ɗinmu yana garin Karmami, jihar Kano, ƙaramar hukumar Gabasawa. Mazauna birnin Kano, he su same mu a riman Auzunawa, gidan Maryam Yola. Mazauna birnin Maiduguri, muna a gwange layin tanki. gidan Abubakar Sarkin Aska. Sannan albishirinku mutanen Dambuwarat da ke birnin Maiduguri Muna bakin kasuwa na Dambuwa Road. Muna aiki ranar Litinin da Talata na kowane sati a bakin kasuwa. Sannan mazauna jihar Gombe. Muna garin Billiri unguwar Bishiya. Muna aiki ranar Juma'a da Asabar na kowane sati. Mazauna ƙasar Chadi sai su samu wakilinmu Abubakar Ɗanbaiwa. A garin Jammena unguwar Gasi, jede Assembly. Muna da sahalewar hukumomi daban-daban. Hakan ne ma ya sa aka yi mana rigista na shaidar maganin yanayi. Ba daɗi ya hana su sukuni, ya hana su su zauna kallau ya hana su sukuni, ya sa su ke Wa alaiki salam. Ya aka yi tine. Na je gida ban same ka ba. To sai aka yi yaya ne atine? Naman na zo ne akan wata shawara. To. Kawata da kake bi. To. Kaga an kai kuɗinta. ta ba daɗi a ce an kai kuɗin ta kana bin ta saboda zubar da mutunci haka ne yauwa shine na ce a cikin ƙawaye na idan akwai wacce ta yi maka ni mai shige ma gaba ce wurin neman aurenta kuma ba kuma ba haka ba fa to ba gani ba to na ce ba na son ki fa eh kuma da yake cewa abin faɗe ko abin kunya baki san shi na fi so bane ni an gaya miki wai zaman jira nake wai a yabe ni eh ba jira nake a yabe ni ba ba kuma jira nake wai mutane wai su yaba mun ba ba wai jira nake mutane wai su ga wai ina kan daidai ko ina kan rashin daidai ba ai Allah shi ya san daidai kuma Allah shi ya san karatun bebe a tune daman shawara ce na ce zan baka to ke magajiya ce baba taka kwarai kuwa baba ki ce babar ka ce to ko kina ganin zaki canja min rayuwata ne ni ban isa ba wallahi in na sa akan wallan bakalan ba kika zo ne ma na wallahi da sai na zo da katako Me da katako? wallahi ko ina a jikinki sai na buga katako eh jikina kwarai kuwa daga shawara to ni sa'anki ne shawara kika ki shiga ki gaya gyatuminki je ki kira mun. isuhu ki ce ya zo in ji ni zan ba shawara ne ma isuhu ko tijjani kanin babanku ki shiga ki ce ya zo ta kai ma ɗaninsa ne shashashan banza shashashan wofi ko an gaya miki ni irin wa'annan mutanen ne ni abu ta daɗi baya mun wallahi sai dai in ji dudubu dudubu dudubu dukan ma baya mun shawara ba ta yi mun nasiha ba ta yi mun duka ba ya mun sai dai a kyale ni tun da me dan duniya ne ni ai hayakin me hayakin sigari fu in shiga gona in murɗa wiwita in mata ja uku in leka an ga ya makocina in mazagin tsaman nama in ba haka ne ba bana iya samun kwanciyar hankali da nutsuwa ka wanda zai koya min tarbiyya ne ko akwai wanda zai koyan wani abu ne na rayuwa ko wa'azi ne ba wanda ake yi wa wa'azi sai talaka mai karamin karfi shi ake wa wa'azi in wani cin mutunci ne ba wanda ake yi wa sai talaka mai karamin karfi idan wulakanci ne ba wanda ake yi wa sai talaka mai karamin karfi mara gata mara galihu in kaga an kai ka kotu an kulle ka ba ka da galihu in ka kaga ka a hannun 'yan sanda a bayan kanta ka yi zuru uwa zomo to ba ka da wani a ƙasan nan sai a ƙare ma tas me yasa saboda mai shi talakan yaƙi ya gane allah ɗaya ne mu ba allah shi ne sauƙi amma sai ga wannan ya je ya zauna ai wani baya ci waye ga wancan ya je ya zauna ai wani ba mutumin kirki ba ne. sai ga wannan ya je ya zauna sai ci ai wani watsatse ne kuma ka manta a cikin gidanka a cikin gidanka akwai tantiri akwai tantiriya kuma duk 'ya'yanku sun fi kowa fitsara a wajen biki kaga wani yar wani attajirin ko kuma yar wani malamin ko kuma yar wani babban an dame an tsuke ko ina jikin nan an yi haka he ki ce taliya a je a ta gyagijewa a wajen rawa ta fi kowa shiga gurin mai kiɗa sannan a ta rawa haka a juya can a juya nan amma ba wanda ake gani wai shi ne fitsararre fasiki sai talaka ki turo min babanku call me call me daddy call me mamanku call me brother naku magajiya yawwa to kawo canji ko ba canji ha haka da canji ba canji a'a sannan ku kai kun girma ko <laughs> ke wannan ya gidan lantana ce ko sannan Allah sarki tana nan kalau ko to sannan ku to to a bai shirin riki ai taimaka nauyi ko in na fito titi sai in baka to na gode sosai na gode kuma je to kuma je gidan to Allah sarki yara sun girma ban gane ba inda ka kun me yake faruwa ka wani wace irin rayuwa ce mutum yana tafiya kun tare ni me zan muku kamar yana yi laifi saurara ta Allah ya taimaki mai gida kai ko ba ka ji kamar ya bana ji ina jin kamar kurma ne ni kana so za ka gaya musu magana ne to ni kawai ina tafiya ta an tare ni ba zan yi magana ba akwai wanda nake jin tsoro ne to ka duba da mai dalin ka san waye yake ma magana to ai ni ban ga komai ba namiji ne dan uwana a gaba na me a ciki to ni ne nake ma magana barin gaya ma kuma kowaye a cikin garin nan ya san waye dan magajiya a to ni ba ruwa na ba dan magajiya ba ko magajiya ce ni wallahi tallahi bata isa ba kai yana fade kana fade kai waye babanka a cikin garin nan ne kake gaya magana kyale shi ka ka taba ni sai kai kuskuren taba ni ka taba ni ga gani kai kai da ka tada haka ya bakin ka fa ka iya bakin ka bar gaya ma gajin rogo a bakin tsohuwa ne yake da wahalar taunuwa a ba yaro a ga aiki da cikawa kuma ina so in gaya ma ka shaidi na ƙarshe wallahi baka isa ina son yarinya a ce wai kana son yarinya mu haɗa ka sayya da kai ba kai waye ka cikin garin nan to har in ka cika namiji in dai cikakken namiji ai ba zuwa tare abokin takararsa zuwa za kai ka same ta in ta isa ta rabu da ni ai wallahi ka ji kunya wallahi ka rako maza tunda har take sauraro na ni kake gaya na ji kunya ya ba zan gaya maka ba ku sauke mafarali ku sauke mafarali kai ya isa ya isa ya isa ka yadda za ka rabu da ita kai ai ka ji maza ayin zai ko to za ka rabu da ita ni zan duba an gani ni nake ce za ka duba ka gani da na nake so ka ba mu amsa ba tare da ɓata lokaci ba kai ku afka masa na da ko kana da sauran wata maganar ba na abu da zan ka ba mu waje kuma Allah ya ba wuta wallahi zalimai gari ba namu ba hayya mana hayya mana kai mana ya ne babali babali yanzu kuna garin nan abin da aka yi mana kenan wannan cin mutuncin aka yi mana kuna garin nan ku ne manya a garin nan babu wasu amma kuna gani a yi na cin mutunci ya mutu amma akwai amare shi sai da na shiga gida yanzu aka faɗa min to billahi lazi ramani ba zan yadda ba baba ali kana ji na kwanta da hankalinka kana ji na da kyau wannan abu ne ya riga ya faru Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa da abin nan ya faru mun je fadar mai gari jama'a sun taru a fadar mai gari mai gari ya ce da malaman garin nan da limaman garin nan a yi haƙuri a zanna lafiya ita fitina farkon ta aka sani ba san karshen ta ba ina zuwa sai me kuma aka yi tallata magajiya dai mu taya shi da addu'a Allah ya shirye shi ba zan yi ba wallahi kamar yaya wallahi ba zan addu'a Allah ya shirye shi ba billahi allazi rahmani sai na rama wallahi na je na a Lagos na nemi kuɗi na ga yan iska amma ina zuwa ka da ni baba Ali dan dai kai babba ne Ni abin da ban yi a Lagos ba na gani da ido na na zauna a ƙasan gada na zauna a bakin ruwa ba inda ban ba na je sami boda na zauna na ga ana cin alade gashi an gasa shi gashi da mai ƙona ƙinci don kiyaye addini na saboda addini na bai halatta mun in ji ba na bari a gabana ga jaki an soya shi ga gandarsa ga fatar doki an yi ganda da ita ga alfadari amma addini na ya hana ni yawa yawa ka zo gurin ai duk abin da ka ba ina jira ka ce ya halatta ka ci ne a shekara da hankali ka ce addinin ka bai halatta ka ci ba to tun da ka gane addinin ka bai halatta ka ci ba dole me bambancin dan adam ne hakuri da rashin hakuri bambancin dan kadan ne idan kai hakuri sai Allah iya maka to baba Ali tsaya ka ji ba hukunci zaka da kanka ba baba Ali tsaya ka barwa Allah ka barwa Allah wannan lamarin baba Ali na'am baba Ali na gidan yan daci ka tsaya ka ji gaya maka baba Ali ka tsaya ka ji billahi allazi la ilaha illa huwa ka ji na rantse maka wallahi wallahi ba dan magajiya ba ko magajiya ce billahi lazi sai ne maganinta kuma wallahi bari in tabbatar maka kowa zai tare da ni a garin nan billahi lazi sai na da ke magajiya wallahi sai na da ke magajiya wallahi sai na da ke magajiya wallahi sai na da ke magajiya wallahi sai na da ke magajiya mu tabbatar ma a garin nan wannan yaron daga mutumin da ya rayuwa a Lagos a Rivers Port Harcourt a Maiduguri Borno a Yobe a kamaru a nijar a chadi ya zo nan garin mun dauke mu in mai musulmi ne yana kallon gabar ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ɗaya ne da shi fitina in ka safa ko ta baka san ta ba me amfanin mun ga ba ba za ka ci ba mu ma manya bane an aure mahaifiyarka a gaban mu tana karama yar shekara biyu mun je kama hannunta mu saya mata alewa mu kai ta makarantar islamiyya mu kai ta bako an mata auren wuri tana shekara sha shida an aife ka kayi girma bugi-bugi kafa ta jaka shi kenan mu ba za mu gaya ma ka ji ba saboda ka mu kamar batir to mahaifinka ba za mu gaya ma da ji za ku mu ba shawara ba ka isa ba garin nan wallahi ka bar ganin mu a nan garin mun ga jiya mun ga yau me yasa to cewa gajere ka kama sai faɗi ko yi na gajere bai taka guda ma bane a banza a banza wannan gajeren kace gani in tarihi kace ne ma ka zo za mu gaya ma tare muka yaranta da babanka Allah zai shirye dan dan magajiya talla dan magajiya Allah ya siri talla da magajiya da shi da ba shi ba Allah ka shirya mana su ka shirya mana bayan mu ka shirya mana gaban mu da baya aikin banza aikin wafi kai da ba za mu ga ma gaskiya ba nema nake in baɗi ma subhanallahi wa iyazu billahi tsabar bacin rai da wannan yaron ya zo ne daga mun hankali a loran ma kwata kwata ban biyo ta akan turbata ba daga wancan fuska kawai na tafi wancan kafa ba wancan hannu ba kuskure baci ba shakan hanci subhanallah Allah ka yafe mana shi yasa damuwa ya riga ya mana yawa a ƙasar nan kana wannan kana tunanin wannan kana wannan kana tunanin wannan astaghfir haba da ka shiga gida ba abin da za fara ma kawo kudin cefa ne kawo kudin cefa ne kana waje har yaro za a dinga turo ma menene yasa mutum ba zai tashi nema ba ka tsaya ka kashe zuciyarka ai kai kokari dan ka tare wa ƴaƴanka mutunci ma zaka je kai aikin karfi haba Allah ka rufa mana asiri Assalamu alaikum masu kallo da sauraron mu kuna tare da Musa Abdullahi mai sana'a ina wa masoyana na faɗin duk duniyan nan fatan alkhairi a yaushe masu kallon fina-finanmu musamman kunnan kashi da malamin mata saboda haka kuma ga wani sabo da zai zuwa muku mai suna ke magajiya ya ne wanda za mu rinka ɗora muku shi duk ranar laraba da misalin karfe tara na dare a mai sana'a bakwam sannan kuma za ku rinka kallonsa a mai sana'a kano tv bayan haka kuma 'yan downloading masu tura mana fina-finai a cikin kwamfutarsu suna siyarwa musamman masu tuttura mutane ba mu hana ku ba domin me mu gudu tare mu tsira tare in har kun yadda ku abokanan sana'ar mu ne kuma kun yarda da wannan sana'a ce kar mu je mu tarar da kwamfutar ka kana tura mana fina-finai musamman kunnen kashi season 4 ga kuma malamin mata season 3 ga kuma ke magajiya ya ne wanda za mu rinka dora muku shishi kuma ranar laraba da misalin karfe 9 na dare ku tabbatar kowanne a cikin kwamfutarsa ya mallaki wannan fasta kada mutum ya je rinka tura mana fina-finanmu ba tare da wannan fastoci ba muna sanar muku ne domin mai mu fita hakkinku kar ku gaba a kyauta muku ba mun gode sosai kamar yadda ciyaman ya yi bayani wannan gargaɗi ne daga masu sana'ar downloading wayanda suke sawa a kwamfuta suke turawa ake ba su kuɗi to muna gargaɗin ku kuma ku siya ku ba mu kuɗi saboda sai kun siya shine gobe za mu samu mu yi wani kuma muna da matsala da mutane na wajen Kano inda ba Kano ba kenan sauran jihohi wasu jihohin da yawa ba sa siyan kayanmu to gargadin da muke muku shine ku daure ku sayi wa'annan fastocin saboda mu zauna lafiya ba tare da sai an zo an kama wani ba akwai wurare da yawa na jihohin najeriya da muke da wakilai misali wakilai wayanda muke kasuwanci da su suka san mu suke siyan kayan mu to ku tuntube su don ku samu wayannan fastoci a gurin su ke magajiya ya ne kunnen kashi season 4 malamin mata season 3 ku daure ku siya don a zauna lafiya abu doka a zauna lafiya idan kunne ya ji jiki ya tsira sannan bayan haka masoyanmu ina muku fatan alkhairi kuma ina ganin sakonninku na gode sosai kuma sannan in kuna son fina-finan mu su rinka zuwan muku a wayoyinku musamman wanda yake kalla a youtube sai ku danna mana ƙararrawa sannan kuma ku yi mana likin duk kuma wani saƙonni idan kuka yi yana zuwan mana mun gode mun gode